Afrique. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin na hantsi a yau talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira ta musamman da Musa Usaini daga ƙasar Kamaru. Albarkacin shirye-shiryen cika shekaru 45 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya tattauna a kan batun hada-hadar kasuwanci a sabuwar kasuwar a Kinyele da ke birnin Badun a jihar Oyo. Sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridan ƙasar Nijar, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Jiya Litinin ministan tsaron Isra'ila ya ce nan ba da jimawa ba za a ka ƙarshen yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hamas amma ya kawar da batun tsagaita wuta. A wani taron manema labarai jiya Litinin Yoav galand ya ce za a ka ƙarshen yakin da sojojin Isra'ila suke a kudancin Gaza nan ba da jimawa ba. Ya ce a baya bayan ne sojoji suka karshen ƙarshen hare-haren da suke kaiwa a ƙasa arewacin Gaza. Galan ya ce Isra'ila ba za ta iya daina kai hare-hare a asirin Gaza ba saboda Hamas ba za ta amince ta sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su ba, ba tare da matsin lambar soja ba. Kalaman Galan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar Hamas ta sanar da mutuwar bi daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba. A cikin wani faifan bidiyo da kungiyar Hamas ta fitar a ranar Litinin, Ƙungiyar ta nuna gawawakin mutane biyu da ta ce na daga cikin waɗanda ta yi garkuwa da su. A cikin wata sarwa ta fitar ɗauke da hoton bidiyo, Hamas ta ce sojin Isra'ila ne suka kashe mutanen. Kakakin sojin Isra'ila Daniel Hagari ya musanta cewa sojin Isra'ila ne suka haddasa mutuwar. 'yan tawayen hutu sun harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwan an mallaka amurka jiya litinin a kusa da gabar ruwan yaman a mashigin tekun adin harin na ranar litinin kan jirgin gerafta eagle ya zo ne kasa da kwana guda bayan da 'yan tawayen hutu na yaman suka harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwa na amurka a tekun bahar maliya daga bayan mayakan hutu sun yi ikirarin kai harin wanda ya kara dagur al'amura a yankin bayan harin da amurka ta kai kan 'yan wato kan 'yan tawayen hare-haren kungiyar 'yan tawayen sun harzuka jiragen ruwa na duniya a daidai lokacin da yakin isra'ila da hamas a zirin gaza ke ci gaba da faruwa yayin da suke kai hare-hare kan muhimman hanyar shigar da makamashi daga gabas da ake zuwa asiya da kuma jigilar kayayyaki zuwa mashigin suez zuwa turai donald trump shine wanda ake hasashen zai lashe zaben fidda ɗan takara a jihar iowa a daren jiya litinin bisa sakamakon farko a zaben farko a yakin neman zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2024 har yanzu ba a san iyakar tazarar nasararsa ba yayin da jeff kaufman shugaban jam'iyyar republican na iowa ya faɗa wa the desmond register a ranar litinin cewa watakila zai iya kaiwa tsakar dare kafin a sami shigo bayanan kowane yanki magoya bayan tsohon shugaban sun jure wa yanayin sanyi wato mai barazana ga rayuwa domin shiga cikin tarukan da Trump ya yi a makarantu da cococi da cibiyoyin al'umma a faɗin jihar. Gwamnan Florida Ron DeSantis da tsohuwar jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley sun fafata a matsayin na biyu. To kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke shirye-shiryen cika shekaru 45 da kafuwa. Musa Hussaini mai magana da yawon babban attajiri Alhaji Baba Dan Fullo na ƙasar Kamaru ya tofa albarkacin bakinsa game da gudunmuwar da sashen Hausa na muryar Amurka ke badawa a hirarsa da Muhammad Bashir Ladan wakilin muryar Amurka. To, alhamdulillahi rabbil alamin Malam Bashir Ladan muna murna da wannan tambaya da kuma wato halarto mu da kai cikin wannan murna cikan voa nan shekaru 45 shekaru 45 na ilmantarwa na faɗakarwa na wato nishadantarwa na kuma fahimtarwa to kaga muna tsammanin cewa wato wannan aiki ne wanda gama gari ne gaskiya al'amari ne a matsayina na wanda yake wato bibikon wannan channel din wannan rediyo masamman abubuwan da take saboda ba da wato labarai ingatattu labarai da babu wato son kai a ciki gaba gadi fahimtar da mutane da kuma wato labarta ma mutane abin da ya kamata su sani cikin nitsuwa domin malam bashir ladan eh, a wannan yanayi na zamani karerai yayi yawa da kuma labarun da ba su da kan gado to bisa ga haka ne eh, muke bin wato voa saboda irin kokarin da take yi domin ba mu labarai na gari musamman ma ababe da yawa ma a nan mu wanda suka dan sha duhu mukan ji labarunsu wato ta hanyar voa saboda ita wannan channel na voa nan tana rike ne da wato 'yan jaridu wanda suke da adalci sanannu masu son ci gaba to ina tsammanin cewa wannan shine abinda eh, abin da zan iya faɗa game da shawara abu ɗaya ne kawai zan bayar kamar shawara a ci gaba da ƙoƙari da jihadi wajen ganin cewa ana ba ma mutane labaru da suka dace sa'annan duba da haka ya kamata wato a daɗa tafiyar da abin inda ya bisa kan nizami kamar da aka saba yi ba tare da an samu tikas ba ko da yake babu wani aikin da yake bayi da kuskure a nan bayan duniya amma sai dai shawarinmu a ci gaba da ƙoƙari kar a gaza to wannan shine na gudunmawa malam bashir ladan allah ya saka da alheri na gode sosai madalla a gaida muhammad bashir ladan da ya yi wannan hirar shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniya. jiya litinin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta tanzania ta sanar cewa kasar ta janye amincewarta na barin jiragen kenya airways yin zirga-zirga tsakanin nairobi babban birnin kasar kenya da dar es salaam wato cibiyar kasuwancin tanzania tanzania ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin ramuwar gayya akan tauye haƙƙin da kenya ta yi wa jiragen saman air tanzania don gudanar da jigilar kayayyaki tsakanin ƙasashen biyu. a cikin wata sanarwa ta fitar hukumar kula da jiragen sufurin jiragen sama tanzania ta ce ta yanke shawarar soke amincewar da aka ba kenya airways na yin jigilar fasinja tsakanin nairobi da dar es salaam wanda zai fara aiki daga ranar 22 ga wannan wata na janairu shekarar 2024 hukumar ta kuma ce matakin da kenya ta ɗauka na kin amincewa da bukatar air tanzania na jigilar kayayyaki ya saba yarjejeniyar fahimtar juna ta 2016 tsakanin kasashen biyu kan harkokin sufurin jiragen sama. Kasar Kenya za ta nuna bajinta a yau talata inda wata babbar tawaga da firaministan kasar Lee ya jagoranta wajen taron shekara-shekara na manyan kasashen duniya a birnin Davos duk da yakin da ake yi a Ukraine da kuma Gaza. shi ma shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky zai halarci taron tattalin arzikin duniya da kansa a karan farko tun bayan da rasha ta fara mamaye ƙasar a shekarar da biyu yana fatan kara samun taimako yayin da rikicin ke dab da cika shekaru biyu kif da yana cigaba da fafutuka don ganin cewa tallafin kuɗi bai tsaya ba ga ukraine a lokacin yaƙi mafi girma a nahiyar turai tun bayan yakin duniya na biyu yayin da hankalin duniya ya karkata ga yankin gabas da tsakiya sakamakon fargabar barkewar rikici rikicin gaza ya ƙarshe an zaɓi lionel messi a matsayin gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na fifa bayan da ya tashi daga paris saint-germain zuwa inter miami don ya jagoranci ƙungiyar mallakar david beckham zuwa gasar cin kofin wani ƙaramin league da ba a san shi sosai ba yayin da yake shirin ɗaukaka darajar ƙwallon ƙafa a amurka jiya litinin aka zaɓi tauraron ɗan ƙasar ta argentina mai shekaru 36 a cikin su kilin mbappe da alin haaland mutane biyun da ya bige wajen lashe babbar kyautar girmamawa ta balin d'or karo na takwas a watan oktoban da ya gabata bayan ɗan lokaci zakarar gasar cin kofin duniya aitana bambati ta sami kyakkyawan wato shekara kyautattuka yar wasan ta spain mai shekaru 25 da haihuwa ta zama gwarzuwar 'yan wasan kwallon kafa ta mata ta fifa inda ta ɗaura kan kyautar balon d'or a watan oktoban da ya gabata wanda ya biyo bayan kyautar yufa a watan agusta labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla. Kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Akwai ramu da kuma ruwa waɗanda makwancin ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wuto da albasa ta shiga cikin kasuwar. Wani lokacin sai mota ta yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita. Kowa da kowa ya san cewa duk da kasuwa yake akwai mutane da yawa. Irin abubuwan abin da ya sabi bangare na wuta na gwamnati na kasuwa nan babu. Idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin mu sai mu yi kukuwar daukar shi mun kai can cikin garin Akinyele. 'Yan kasuwa kenan da ke gudanar da hada-hadar cinikayya a sabuwar kasuwar Akinyele wani yanki da ke gefen birnin Badum na jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya. Kuma shine batun da shirin 'yan kasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai. A dakace mu. wasu mun san mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulma tsakani don akara ko ko wasan dara. Madalla, masu ware ɗimbin 'yan kasuwa ne ke gudanar da harkokin cinikayya galibinsu 'yan asalin arewacin Najeriya mazauna jihar Oyo a kasuwar Akinyele da ke gefen birnin Badin fadar gwamnatin jihar ta Oyo a kudu maso yammacin Najeriya. sai dai duk da ɗaruruwan miliyoyin naira da hukumomin jihar da ma karamar hukuma ta akinyala ke samu a matsayin rabano ko kuma kudaden shiga ga gwamnati amma 'yan kasuwar sun ce suna fama da kalubale daban-daban wajen gudanar da harkokinsu na kasuwanci Abokin aiki Hassan Umar Tambol ya ji korafin 'yan kasuwar kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Kasuwar kayan gwari da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan kasuwa ce da ake hada hadar kayan gwari daga jihohin Najeriya har da makwabtan kasashen Afirka. Wasu 'yan kasuwar da na tattauna da su sun ce kasuwar tana fama da wasu matsaloli da dama kamar rashin hanyoyi wutar lantarki da dai sauransu. Farko ga shugaban kasuwar da nashi bayani Sunana Alhaji Usman Idris Yako, Shaman Akinyele Market, kasuwar Ata, kasuwar Gwari. ta Wannan kasuwa tamu tana da sassa da yawa. Akwai bangaren 'yan tumatir, akwai bangaren masu albasa, akwai bangaren masu tarugu, tattasai, shambo, akwai kuma bangaren masu masara, akwai bangaren masu dankali, akwai bangaren masu kubewa, akwai bangaren masu ganyayyaki haka na da kuma masu kaji. Kai koken mu saboda abin da yake damu ainihin su masu motoci 'yan kasuwa shine matsalar hanya da muke da ita. Sunana Sani Sidi sani Shagari wanda aka fi sani da Sani Shagari. Ni dillali ne wanda kowane bangare ina saukewa. Ina cikin dillalan albasa kuma ina sauke tumatir ina sauke bangaren taruguma. Kamar matsalar hanya ta shigowa daga Federal Road kan Express shiga cikin kasuwar da kaya. Akwai ramu da kuma ruwa waɗanda makwancin ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wuto da albasa ta shiga cikin kasuwar za a ɗauki dogon lokaci wani lokacin sai mota ta yi yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita wannan irin matsalar rashin hanya wace irin illa take muku ga kasuwancin ku na albasa tana kawo illoli da dama waɗanda rashin hanya yana sa tsaikon mota bata zo da wuri ba har ta kai kwana ɗaya ko biyu kafin ta shiga haƙƙin gwamnati ne ya kamata ta gyara gwamnati kun taɓa neman ta domin ta taimaka muku ta gyara muku wannan hanya mai girma ciyaman ya yi kokari ya nemi gwamnati musamman ta karamar hukumar akinyale ya nuna musu halin da ake ciki kuma kuma gwamnatin tana da wakilanta a nan kasuwar suna karɓar revenue ɗinsu kamar state kuma local government ma ita ma tana karɓa mai girma gwamnan jihar oyo injiniya shayi makinde da kanshi ma ya zo nan cikin kasuwar inda ya tara dubun dubatar al'umma waɗanda suke cikin kasuwar ya kuma yi musu alkawarin cewa zai gyara hanyoyi ya ga akwai matsalar hanyoyi zai yi kokari ya gyara kuma zai sa wuta zai kokari ya kawo ruwa cikin kasuwar sunana ne abdulwasiu abdulaziz wanda ya kowa da kowa shan cewa ana kira wasiu dan kashi nan kasuwa a kinyele akwai matsaloli da yawa sai dai sa dan karanta dan kada a ciki ta farko shine nan kasuwa yanzu yanzu kowa da kowa ya san cewa duk da kasuwa yake akwai mutane da yawa irin abubuwa irin abin da ya sabi bangare na wuta na gwamnati nan kasuwa mu nan babu sai dukkan mu muka dore dike kudade na da toro kobon da muna samu shine muka dore muka hada muna muka sa wuta na sola nan shine muka amfana da da shi in dai Allah sa kuma aikin mu wanda muka yi da dare mu jami'an tsaro kamar yan sanda ko civil defense kuna da su a cikin wannan kasuwa domin tsaro akwai na gwamnati amma mu muna da namu daban wanda yake mun security amma security namu sai dai wanda muka sa hannu mu a jufu muka taimaka mu juna muka kawo su nan ba cewa wani gwamnati ne yake doko mu wani yan sanda cewa ba mu moto na isaya nan idinga kula mu da aikin mu da komai kuma na su ba yanzu waɗannan abubuwan da ka faɗa kamar ruwan sha tsaro da sauransu da kun taɓa magana da gwamnati domin ta taimaka muku ta karama hukuma local government kenan ko kuma ta jiha ta state su ma suna da wakili a nan kasuwa mana duk abin da yake biya nan kuma shi ma sun sani idan aka kira su aka gaya musu ce ma gashi gashi gashi gashi kuma to a ta ma wannan tsara wanda yake gaba na kasuwa ma mun kokari kuma a so a debe mun wannan tsara mun a yanzu ba mu ji komai ba killan gwamnati da suke nan kuna ba su kudaden shiga kun taba zama da su a game da duk waɗannan matsaloli eh mun taba zama da su akan yaro wannan ba sai da cewa sa yi yau sa yi gobe saboda aiki ma gina gani aiki ne yi maso yawa yasa kuma bai matina mu ba tukuna sunana abubakar garba karaye na ku bangare matsalolin ko da suka fi shafan mu shine na magana asibiti ko da yake a wannan sabuwar kasuwa da gwamna ya yi mana sun yi asibiti a ciki amma har yanzu bai fara aiki ba inda ya zo an gina shi ga nan muna kallon shi domin idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin mu sai mu yi kukuwar daukar shi mun kai can cikin garin yale wani asibiti na yalo na nan shine ake dan jajjagulawa dai abin da ya kamata in kuma emergency ne ko wani yaro nan a cikin mu da ake kira habibu shi ake kira ya dan daura mutum ruwa ko ya abin nan muna da bukata dai sosai gaskiya inda zai samu to kamar sau nawa kuka tuntubi gwamnati musamman ta karamar hukuma ko ta jiha anan jihar oyo domin su taimaka muku da asibiti ko kuma wannan asibiti da take kasa ta fara aiki gaskiya babu iyaka domin ko da yaushe muna yawan mika kokenmu suna da wakilansu a cikin kasuwan nan domin duk abin da muke gudanarwa da wakilansu ake gudanar da shi kuma sun ga wannan matsaloli da yawa an kuma aika din a gaya musu akan muna da wannan bukata amma dai har yanzu Allah bai kaddara kaddara sun zo sun yi mana ba ko kana da wani kira ko sako ga gwamnatin karamar hukuma tana a kenyele da kuma gwamnatin jihar oyo game da bukatunku ina kira ga mai girma gwamna shayi makinde gaskiya a duba mu domin hakikanin gaskiya san da muka zo wurin nan dajin allah ne mu mun yi maganin yan ta'adda a nan wurin domin ma'ajiya ce ta yan ta'adda buɗe wurin nan da muka yi muka shiga allah ya taimaka kowanne ya san zare ya bar nan muka kama kasuwancin mu wuri yana ta kuma ita kanta gwamnati tana karuwa da mu a wannan wuri domin wakilanta suna karuwa saduwa da mu muna kira ga mai girma gwamna wannan gyaran wuta da ake yi a karamar hukuma a kinyale a taimaka a sa mana wutar lantarki a wannan kasuwa domin haƙiƙanin gaskiya muna da bukata wurin duk da yake kasuwa ce yana da bukata a ce yana da haske domin yana ɗaya daga cikin abin da mai girma ciyaman ɗin wannan kasuwa ta akinyale alhaji usman idris ya koyi mana na sa wannan sololi na miliyoyin kuɗi domin a haskaka wannan wuri don kore 'yan ta'addan da suke gefe-gefen mu duka da an ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ka. The government, especially where she this government, is really trying in terms of infrastructural development in the state. The local government presently is a little bit incapacitated because revenue is not coming in for the local government. Daya daga cikin wakilan gwamnatin jihar Oyo da ke kula da kasuwar kayan gwarin da ya ki bayyana mini sunansa ya ce gwamnatin jihar Oyo tana iya kokarinta a game da samar da ababen more rayuwa ga jama'a a a fadin jihar Oyo ciki har da kasuwar ta kayan gwari ta Akinyele. Ya ce a halin yanzu karamar hukumar Akinyele tana ƙasa ne saboda kason kuɗi na ƙasa na wata-wata baya shigowa amma kuɗaɗen shiga da suke tarawa su ne suke amfani da su wajen yi wa wannan kasuwa wasu ayyuka kuma yana fatar cewa kafin watan Mayu na shekarar 2024 za a sami canje-canje masu ma'ana a cikin wannan kasuwar kayan kayan gwari da ke a Kinyele Ibadan. On May next year, I think there will be enough changes. kyauta. Masu saurare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Allah, Allah, Allah. haɗa kanmu a firka mu so yuna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutane. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Okinawa. wacce ta ruwaito cewa yanayin siyasa da na harkokin rayuwar da ake ciki a halin yanzu a Nijar na nuna alamun 'yan takardar kasar sun buge da siyasar a ci abinci a maimakon a yi abin a bisa manufofi irin na akida. Yarir ta ce ashe dama ba da zuciya guda galibin 'yan Nijar suka yi wa majalisar soja ta CNSP mu baya ba kawai magana ce ta neman kalaci. Jaridar Lanketer na cewa makomar jam'iyyun siyasa ta shiga halin rashin tabbas muddin aka ci gaba da tafiya a yadda gwamnatin rikon kwarya ke gudanar da harkoki a halin yanzu jaridar ta ce bayanan hukumomin mulkin soja na nunin za a gudanar da al'amura na rikon kwarya a tsawon shekaru kasa da uku yayin da wasu majiyoyi ke cewa sai da yawo ta buƙaci ganin komai ya kammala cikin watanni sha biyar zuwa sha takwas to amma kuma da zaran shawarar da majalisar cnsp ta bayar ta yi rinjaye shakka babu jam'in siyasa da dama na iya durkushewa saboda yin hakan na iya zama matakin toshe hanyar da suke amfani da ita don samun abin duniya daga dukiyar gwamnati jaridar lukanar amfiri ta ce dole ne a yi watsi da yarjejeniyar ayyukan ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da kamfanin orano bayan la'akari da yadda abin ke tattare da rashin adalci kan batun kudaden da ya kamata a biya a matsayin na harajin takardar lasisin bincike wato permis de jaridar ta ce a ka'ida miliyan biyu na sefa ne ya kamata a biya a kan kowane marabba'in kilomita a kowace shekara a matsayin na haraji saboda haka miliyan 400 na sefa ya kamata a baiwa nijar a kowace shekara a matsayin na harajin mahakar imuraren mai marabba'in kilomita 200 sai dai a maimakon haka miliyan biyar kacal ake baiwa kasar a shekara ma'ana jika biyu da rabi a kowane marabba'in kilomita saboda haka dole ne a sake duba wannan lamari mu karkare da jaridar le sahel wacce ke cewa firaministan nijar ya saka hannu kan littafin da ofishin jakadancin iran a yamai ya bude da zummar karbar ta'aziyya sakamakon harin da ya yi sanadin mutuwar wasu iraniyawa sama da ɗari a kerman a ranar uku ga watan janairun 2024 zan wanda takana sai tattaki zuwa ofishin jakadancin na iran mako guda bayan faruwar al'amarin ya bayyana alhini a madadin shugaban majalisar cnsp janar Chani da gwamnatin rikon kwaryar niger sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger. to madalla yanzu kuma ga wannan saƙon. shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa. Hmm, shekaru 45? Eh, shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na gani da ke kawo muku fa faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaici. To a takaice jiya litinin ministan tsaron Isra'ila ya ce nan ba da jimawa ba za a ka karshen yakin da Isra'ila ke da kungiyar Hamas amma ya kawar da batun tsagaita wuta. A wani taron manema labarai jiya litinin Yoav Gallant ya ce za a ka karshen yakin da sojin Isra'ila ke yi a kudancin Gaza nan ba da jimawa ba. Ya ce baya bayan nan sojoji suka ka karshen har-haren da suke kaiwa a ƙasa arewacin Gaza. 'yan tawayen husu sun harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwan mallaka amurka jiya litinin a kusa da gabar ruwan yama a mashigin tekun adin harin na ranar litinin kan jirgin girafta eagle ya zo ne kasa da kwana guda bayan da 'yan tawayen hutu na yaman suka harba makami mai linzami kan wani jirgin ruwa na amurka a tekun bahar maliya Donald Trump shine wanda ake hasashen zai lashe zaben fidda ɗan takara a jihar Iowa da ran jiya Litinin bisa sakamakon farko a zaben farko a yakin neman zaben shugaban takarar zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024. Har yanzu ba a san iyakar tazarar nasararsa ba. tuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na hantsi sai kuma an jima da rana za ku ji wasu abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin sarfil hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mckevin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.